wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya <clears throat> kamar yadda muka bincike kuma muka ƙaro ilimi akan abin da ya shafi dattin haƙori musamman mutanen da suka yi ci goro ko shan taba ko kuma a hakanan sakaci aka zauna ake barin bakin dajjeje ba a wanke shi har ya zamanto gansa kuka ko kuma mu kira shi datti ya ratsa ko ina a cikin haƙori to ga wani haɗi na musamman yadda ka taimaki kanka ka taimaki lafiyar haƙoranka kamar yadda likitocin haƙori suke cewa shine ya kamata a ce duk a wata biyu zuwa uku kana zuwa ana duba lafiyar haƙoranka domin guri ne wanda yake tattara abubuwa da dama wanda kai kanka idan aka wanke haƙoran nan ko aka duba su za ka ji daɗin bakinka kai a karan kanka wannan haɗi da za mu bada za ka iya mace za ta iya amfani da shi namiji zai iya amfani da shi za a iya haɗawa a yi ma yara amfani da shi wasu abubuwa ne abubuwa ne kamar guda uku zuwa hudu sai a saurara da kyau na farko za a samu turmeric turmeric za a samu busasshen sai a daka shi ya zama gari ko kuma a siyo garin eh kurkur kenan da hausa kurkur garin kurkur <clears throat> za a samu kamar cokali karami garin shi sai a samu guri mai kyau sai a zuba sai a samu gishiri kaɗan kaɗan kamar ɗaya bisa hudu na ƙaramin cokali one over four kenan sai a zuba a cikin wannan turmeric ɗin kurkur ɗin garin kurkur sai a samu lemun tsami ƙarami rabi za a raba in an ɗauki rabin sai a matsa shi a cikin cokali ƙarami sai a zuba a cikin wannan haɗi sai ka samu wato makilin wato an fi son a samu farin makilin ko kowane irin makilin ne amma dai fari ba wanda yake da ruwan za a kira shi sweet ba ko ruwan minti a fari ake so eh a siyo shi sai a matsa shi kamar wato yadda ake goge baki sai a hada a cikin wannan sai a cakuɗa shi a cakuɗa shi a cakuɗa shi sai a ɗibi man zaitun rabin ƙaramin cokali sai a ƙara haɗawa a ciki a cakuɗa iyaka haɗin kenan a rika dangwala ana goge baki bi lahira bi duk yadda bakinka ya kai ga dafewa ko ya kai ga ciccin dangansa kuka da sauransu in kai wannan haɗin so ake sai ka karar da shi wannan haɗin na ƙaramin cokali haɗi ɗaya ne haɗi wankin baki ɗaya kenan gobe in za ka yi haka za ka yi jibi in za ki haka za ki rabin ƙaramin cokali na turmeric sai eh, kurkur kenan sai rabin lemun tsami sai gishiri ɗan kaɗan sai makilin kowane iri in dai farin makilin ne za a ɗiba a yi mix ɗin shi a yi mix ɗin shi sosai sannan sai man zaitun ƙaramin cokali in Allah yarda idan kuka yi wannan za ku yi mana addu'a cikin yarda Allah muna fatan za a gwada idan kuma an gwada an ga yayi an samu nasara to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada muna muku fatan alkhairi kara manta da subscribe da sharing da kuma comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun dora muna muku fatan alkhairi ma'assalam